abin da yake nan shine ba kawai ma maganar da ya shafi wato tazarar haihuwa ne mu muka sa gaba abin da ya fi damun mu shine abin da yake faruwa a mafi wato yawancin lokuta ta yadda ka tanda mata a gidajensu abubuwan da ya kamata wato a kula da su da ya shafi wato har al'amuran daukan ciki da kulawa da ainihin ita matan lokacin da ciki kulawa da lokacin da ta haihu abin da ya kamata ta samu bayan wato an haihu da kuma shi kan yaron sai ka ga mafi yawancin mu ba ma kulawa da shi da kuma gashi addini ya wato ba da daman kulawa da wato ita matan da kuma wato abin da aka haifa din har wani lokaci da zai gwagwaro da zai gwagwaro abin da wato mutum zai iya yi amma matsalar da ake samu shine mafi yawancin mutane mafi yawancin mutane ba su cika damuwa da ba da ainihin abin da shafi wato haƙƙi na mata ba wanda kuma a addinance kamar da na ce wato akwai dokoki da aka tare da zaman kulawa da waɗannan haƙoƙin zan baka misali yanzu kamar wata wanda muka samu labari akan kawai shi ya ƙi ya dama ta shi ta je wato asibiti ne ba dan komai ba kawai saboda shi a ganinsa bayi da kuɗi kuma in ya bata ta je asibitin to kaga nan za a gano cewa bayi da kuɗin to saboda bai da kuɗin kawai sai ya fake da cewa ba za ta ce ba kawai ba an cewa yawan a gida matsala wato bayi da kyau bane ba amma musamman in mace ta daɗe tana naƙuda a gida har ya wuce lokacin da ake wato sarata yau haihu wanda mafi yawancin lokuta kamar da likitoci suke cewa awa sha biyu ne zuwa sha hudu idan mace ta wuce wani lokacin tana naƙuda kuma shi tana naƙuda ma sai na ya yanzu da matsala kamar zub da jini to kaga nan akwai cutarwa a ita mata in ba a ɗauke ta an kai ta inda za ta za a kula da ita ba an kai ta kurin masana waɗanda suke da haƙƙin kuma sanin kulawa da ita an aka mata wani abu zai faru kaga akwai sakaci a cikin al'amarin wanda an tauye mata ainihin abu da shafe wato haƙƙinta na kula da ita a matsayin wato a matsayin ta na mata kuna ganin eh, amfani da malaman addini wajen isar da wannan sakonin za a ci nasara ka ba shakka ba za a samu nasara because su a saboda su malaman addinin ai sun san abubuwan da wato addini tanada na wato haƙoƙin abin mata daidai gwargwado ta kuma tunda sun san waɗannan abubuwan to zai fi sauƙi su su kawo hujjoji waɗanda aka tanada waɗanda za a iya gaya ma ainihin bayan Allah mutane waɗanda su dama kuma mafi yawancin lokuta sun fi yarda da abin da malaman za su faɗi fiye da abin da shugabanni musamman ma na siyasa za su faɗi.